To fa ana cikin wani bala'i ga wani bala'i ya afku. Daman Allah subhanahu wata'ala ya ce a duk lokacin da bala'i ya samu al'umma Abin da za mu ce shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a jihar Zamfara. Wani kwale-kwale ne dai ya kife da mutum sama da arba'in a Zamfara. wani mummunan hatsarin kwale-kwale ya yi sanadin nutsewar fiye da mutum 40 a garin gommi na jihar zamfara shaidu sun tabbatarwa da bbc hausa cewa lamarin da ya faru ne da safiyar yau asabar a mashayar 'yan daga da ke gulbin gumi jami'in yada labarai na karamar hukumar wato abubakar umar ya ce har ya zuwa yanzu ana ci gaba da aikin ceto mutanen da suka nutse a wannan gulbi kazalika ya ƙara da cewa kawo yanzu sarkin ruwan yankin da sauran masu iyo na ci gaba da aikin ceto don lalubo mutanen da kwale-kwalen ya kife da su kuma kawo yanzu ko mutum guda ba a kai ga cetowa ba a cewar shi kamar yadda ya shaida wa shafin jaridar BBC Hausa sannan ya ƙara da cewa galibi waɗanda ke cikin jirgin manoma ne da ke ƙoƙarin tsallaka kogin domin zuwa gonakinsu. Kwamishinan yaɗa labarai da bunƙasa al'adu na jihar wato Manin haidara kaura ya tabbatar wa da bbc faruwar lamarin sai dai ya ce kawo yanzu a hukumance ba a san adadin mutanen da ke cikin wannan jirgi ba ya kuma ƙara da cewa an ceto wasu daga cikin mutanen da lamarin ya rutsa da su kuma ana ci gaba da aikin ceto domin zakulo mutanen da suka nutse a cikin ruwan hatsarin na zuwa ne makonni bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auka wa garin na gumi inda ta haddasa asarar dukiya mai ɗimbin yawa batun kifewar kwale-kwale dai ba sabon abu ba ne a najeriya inda a lokuta da dama hatsarin ke zuwa da muni sakamakon irin ƙazamin lodin da ake yi wa jiragen ruwa ana miki addu'ar ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu ubangiji Allah ya kiyaye afkuwar haka a gaba amin summa amin